sai mu je ba tufa ko a karanta tufa a akwai sauran lokaci babu lamini babu lamini wa ma ya ta'allaku biha idina idinarin fa'ala ta da fi masjidil jam'li yaminu bil qada wa ma lahu balun fa fihi taharuju ilayhi laylan ghayru man tubariju wa qa'iman mustaqbilan yakunu manistuhi kat inda hul yaminu wa hiya wa in ta'addada fil a'rafi ala wifaqi niyyatil mustahlifi wa ma yaqillu na kana yahlifu fihi wa billahi yakunu al halifu wa ba'dhum yazidu lil yahudi munazzilu at lit-tajdidi kama yazidu fihi lit-tazkili ala an-nasara munzilul injili wa jumlatul kufari ya halifuna aimanahum haisu yu'azzimuna babun wannan babu lamini babi ne mai bayani akan rantsuwa wa ma ya ta'allaku biha da abin da rata da rantsuwa na siga yadda ake yinta da inda ake yinta da zamanin da ake yinta da kuma kashe-kashen rantsuwa din dukkaninsu wannan babi da haƙulla zai bayani a kansu. ya ce fi rubu dinarin fa'ala tukuta da fi marjidil jam'i alyaminu rantsuwa bil qada'i ta hukunci rantsuwa ta hukunci a tukuta da ana hukumta ta fi rubu dinarin ga abin da kasance rubu dinarin fa'ada ko abin da gota mu rubu dinarin ana hukumta ta fi marjidil jam'i ga masallaci wanda ya kasance jami'i ne wanda yake juma'a a cikin shi idan ya kasance wace matsala ta hada ka da kai da wani mutum kana biya ta yi bashi ya musanya bashi ko kuma matsala wadda ya kasance fihi shahidin waya minun kana da shaidu guda kana bukatar karanci alhakin ka shi tabbata to in ya kasance alhakin nan ya kai ruku dinarin ko kuma salatatu da rahima dirhami uku ko abin da ya daidai da ɗaya daga cikinsu to wannan ba a rantsuwa sai cikin jami'i sai cikin masallacin juma'a to cikin masallacin juma'a kuma za a yi bayanin watan lokacin da aka yanta wasu maluma sun ce bayan sallar la'asar lokacin nan za a yanta kuma ana yanta tsakanin mimbari da mihrabi tsakanin mimbari inda liman ka sallah da mihrabi wurin bada sallah tai kenan al misali in liman shi daga daga saman mimbarin shi nan daidai inda ka tsaya shi bada sallah na aka tsaya da mutun shirance to bayani dai akan sifofin rantsuwa shi na ta insha Allah ta'ala wa malahu balun fa fihi taharuju ilayhi laylan ghayru mantubariju wa malahu balun duk kuɗi wanda ya kasance masu yawa na kuɗi masu kima waɗanda kasance suna da ratayuwa ga zuciya to gairu mantubar riju mace wadda ya kasance ba ta hita gaba ɗai ta harju za ta hito ilaihi zuwa ga wannan lailan da daddare in ya kasance wata matsala ce maliya wadda ya kasance ita wata mace tana da wani haƙi nata wanda take bi ko kuma tana da wani alhaki wanda ake biyarta wanda ya kasance sai ta zo ta yi rantsuwa a kai ne ko sai an sanya ta rantsuwa akan wannan haƙƙin nata in ya kasance wadda ba ta hita ce gaba ɗaya ko kuma da kasance tana hita ce amma in za ta hita za ta sanya tuwahi waɗanda ba na kawa ba sannan ta hita za ta hita gaira mutabbari zatin bizina ba mai bayyana da ƙawarta ba to irin waɗannan alƙali zai zo kotu zai zo masallaci cikin dare shi ba su rantsuwa zai sa lokaci kuma ko da shari'a aka yi musu da su da wanda aka wa shari'a za su zo da dare a musu shari'a ƙa'ida ce ta da ba ta hita da rana domin gudun kada a keci alhurmarta ta kullum da ta kai to sai ya kasance shi mai rantsuwa ya zai rantsuwa to ga duk abin da shahidai kuɗi masu yawa ga wanda ake rantsuwa nan wa qa'iman mustaqbilan yakunu man istuhiqqat inda hulaminu man istuhiqqat wanda an ka cancanci al-yaminu rantsuwa inda hugu ne to zai rantse yakunu zai kasance qa'iman tsaye mustaqbilan shi ribi a kibla in ya kasance kuɗi sun kai daidai rubu dinarin ko abin da gota ma rubu dinarin duk wanda zai rantsuwa zai yi cikin masallacin juma'a sannan kuma shi dibi alƙibla zai fuskanci alƙibla kan mai sallah sannan kuma shi tsaye in yayi zamne babu rantsuwa tai ko kuma yayi tsaye bai dibi alƙibla ba babu rantsuwa shi sai ya sake yin wata hiya wa in ta'addada fil arafi ala wifaqi niyyatul mustahalifi hiya ita rantsuwa wa in ta'addada ko da kasance tana da yawa fil arafi ga ƙauluka na malumma Wahiya ita rantsuwa lawi faƙi akan dace wani ya taniya ta halifi wanda sanya ka rantsuwa wanda ya kasance almahalufin lafu, wanda za ka rantsuwa saboda shi niyya ta aka ɗauka ba taka ba wa in ta'addada fil arafi ko da ya kasance ita rantsuwa ta yi ta'addudi fil arafi akwai yaminu tuhumatin akwai yaminu qada'i akwai yaminu haqqin ta nemo wani alhaki akwai yaminu shahidi rantsuwa ta shaidu to duk da wannan shaidun nun duk gaba ɗaya wa'annan rance-rancen da aka yi ko kowace rantsuwa za ka yi za ka yi ta akan niyyar wanda haka jayya akai ne za ka yi rantsuwa akan niyyar wanda haka jayya da shi ba ainihin za ka yi rantsuwa akan taka niyya ba masalan idan mutum na biyar ka bashi bashin ne kasance kan musanya shi aka kai ka kotu har matsala ta kai ga bashi da shaidannu an ka ce ka rantse idan za ka rantse baka cewa billahi lazi la ilaha illahu wani bai biya ta komi amma kana nuhin nan gaban kotu kana nuhin nan hadiran ka gane in ka diba yi tauriya ta ba bata amfani ka wannan nan ga dan yi rantsuwa da niyya ka ba da niyya yi ba da niyya yi za ka rantsuwa ba ta ka niyya ba don haka ashe kenan ga ko kuma Allah misali ka dauko kuɗi ka sa cikin wani abu za ka rantsuwa sai ka ce rike min ka dauko kuɗi ka sa cikin littafi kila shi na bai ka dubu goma sai ka canza dola ta dubu goma sai ka sa cikin littafi ko saifa zakaran tsuwa sai ka miƙa mai kace riƙe min littafi na da riƙe ma littafi sai ka kace billahi alzi la ilaha illa huwa kuɗi ne na gare na bashi abi ne wallahi na bashi kuɗi ne ka ne wanda ake cikin littafi to wannan tauriya bata umhane ka ba wa hiya wa in ta'addada fil arafi ala wifaqin niyyatil mustahlifi wa ma ya ƙillu haisu kana ya halifu ilaihi wa billahi ya kunun halifu wa ma ya ƙillu duk abin da kasance ya karamta ya halifu haisu kana za ka rantse duk inda kake idan ya kasance matsala maliya ce amma matsalar maliya ba ta kai kima rubu dinarin ba to nan ba sai an zo masallaci ba duk inda hake ana rantsu sheka wannan wurin ya halifu haisu kana zai rantse duk inda yake wa ya halifu to rantsuwa ya za a rantse sai ce wa billahi yakunu halifu rantsuwa ba ta da bambanci da ta musulmi da ta kafiri ko kowane su da rantsi da Allah sannan kuma ba a ƙari akan rantsuwa ba a cewa a ƙara ma da kaza ko a ƙara ma da kaza ko a ƙara ma da kaza to amma sai ce wa ba'dhum wasu daga cikin malumma yazidu ya ƙara li yahudi ga bayhude shi ya bayhude ko ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa wasu malumma sun ƙara mai da munazalat taurati sai ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa allazi anzala taurata ala musa amma da musulmi da kafiri kowa zai rantsuwa da Allah fallun wa bil fallun watan yaminu shar'i billahi allazi fallun yaminu shar'i billahi allazi la rabba ma'budan siwa ko ya hatazi wannan rantsuwa ita ce wadda musulmi ke ita ce da kafiri kai ba ta da bambanci yaminu shar'i billahi allazi la rabba ma'budan sai wa ku yahtadi bihi bihil da musulmi da kafiri duk da wannan za su yi amma sai su maluma sun kace ana tsanantawa ga hude. a ƙara mishi da billahi allazi la ilaha illa huwa allazi anzala taurata ala musa don mi shididi domin a tsananta mishi kama yazidu fihi littaskili kama yazidu tankawai da kasance wasu malumma sun ka kara fihi ga rantsuwa littas ili domin nauyarsuwa allan nasara shi ko wanda kasance nasara ne shi kuma a rantsashe shi da manzulul injili sai ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa allazi anzalal injila ala isa wannan an kara mishi shi kuma littas ili domin a nauyaya masa wajumnatul kuffari ya hadafuna aymanuhum haythu ya azmuna wajumnatul kuffari dukkanin kafirai ya halifu na za su rantse a yamanahun rantse-rantsensu su ya azzumu na inda suka girma masuwa kafiri zai rantse inda adda girma gare shi kenan kaga su kafirai ba su rantsuwa cikin masallaci don ba shi ke da girma gare su ba kafirai za su rantse cikin coci irin bai hude zai rantse wurin ibada ta yi irin wanda kasance mai bautar wuta ne zai rantse wurin hashin wuta ta yi irin hindu masu bauta shanu za a kai shi kusa ga na shiranci to wannan dai kowa za shi rance inda ke girmamawa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am can cikin hitabul qudati inda muka hito can baya to ce idan mutum alƙalin alƙalin wanda ƙara shi hmm. ƙara da alƙalin zai hmm. kire shi don kada komi in ƙare sai ya aika ma eh. a eh. san ya eh. ka ƙara duk kamar haka mm, ya kasance duk abin haka wahai mm, wahaisu haisu yulfihi ma fi zimma ya dalubuhu wahaisu haisu asalun samma ko wahaisu haisu yulfihi ma fi zimma inda ya kasance matsala ce maliya ta kuɗi duk inda mutum yake kana ƙara ta yi a an san ma kawannan wurin amma in ya kasance shari'a ce ta gida ko gona sai inda gida yake ko inda gona yake nan za a nan za a shari'a to na'am eh hitabul qudati eh kace akwai abin da alƙali zai rubuta na manta wasu da kai da ya kawo shi qudati ne eh in ya kawo shi ne eh, eh. ya kawo shi na nan da kotu eh da komai shi gama bincike alƙali sai ya aika ɗaya ce ya gama bincike ya an san haƙi na eh, wanda alƙali sai na kawo shi da komai kuma ba a kawo wanda na ƙara bana eh kace ba kawo kuma wanda shi bai sauke su ba bai yi su to ai abin da annan ka san abin da a rubuta cikin takarda za a rubuta cikin takarda cewa ni alkalin sakkwato na ya cikakken bincike wani ya kawo shi da nuna kan cewa wani na biyan wani bashi kuma mun yi taske shi da mun gane adalcinsu da yake mun gane adalcinsu don hakan ga ka amsan mu kai alkali na Legas ka amsan mu wani na cikin birnin sakkwato wanda ke cikin rikona haƙƙi ne da shi ka biyan wani to ka ganin tun da bai kusa ko kun bai kusa kun bai zo ba kuma an ta suke shaidannu an gane adalcin su in an ka lalle sai ya taho ya yi suka ko kuma ya kirshin suka ka kusan ba za a yi hukunci ba tunda bai kusa saboda wahala ta tahiya a sake dawowa a zo a sake dawowa don haka tunda bai kusa in yana kusa za a yi karatai sakoto amma da kasance bai sakoto ina za a karatai na Legas sai ya karatai Legas an kai karatai Legas in akwai wata hujja wadda a gare shi sai shi faɗa ma alƙalin lega cewa shi da hujja kaza shi da hujja kaza shi kuma alƙalin lega shi zai rubuto takarda cewa to ina kira wannan mutum wanda ka turo takarda akan ƙara a kai ne lalle haƙiƙa mun haɗa mai shaidun wani da wani da wani ya ce ya san wani ya ce ya san wani amma ya soki wani da kaza ya soki wani da kaza kai komi ka ce nan cikin eh. to yi an ka a kai masallaci yi ta yi tayi amma da an yi a yi ta masallaci a za su yi ta tsaye su dibi abin bautarsu sai su ce billahi allazi la ilaha illa huwa allazi anzala al-injila ala isa ma fa'altu kaza ko laysa lahu alayhi haqqun fi kaza musulmi musulmi za su halarta eh. ba na suke girmama ba ai musulmi kuwa shiga kotu kuwa shiga coci bai kafirta hmm, shiga coci bai kafirta shi ba shi ne kafirci ba ai mai magana akan cewa ana ana sallah cikin ko ana cikin sallah cikin coci amma makaruhi na ko ko ta farilla eh ko ta farilla na'am eh sai suna sallah waje aka sai zan masallacin ya shiga kwarai eh. mutane sun sun kawo bai eh. ga sanyi ga sunuri na saurara haka eh. akwai wata cuce wadda sai shi imamin cuce sai ce ya ba su dama shigo nan ciki su yi sallah to wanda ya sallah cikin coci sallar juma'a bai da juma'a zai maimaita ta saboda ba jami'i ba ne ita juma'a ba yanta sai cikin jami'i kaga kuma coci ba jami'i ba ne kuma ba inda an gina ne don sallah ba mm-hmm. abinda aka ce wasa habbi rahabatihi wa turuqul muttasilati bihi in daqal majidu aw ittasalati sufufulan tafaya wa fi ma'anar jami'i fi haqqi ghairihi rihabuhu wa turuqul muttasilati bihi su adda ma'anar jami'i farfajiya ta masallaci ta da ma'anar jami'i hanyoyin da ke saluwa da masallaci suna da ma'anar jami'i amma in ba su ba duk wanda ba wannan ba bai da ma'ana jami'i la hanutun ba a yi cikin shago wadarin ba a yi cikin gida wa baitul kanadili ba a yi cikin ɗakin da ake yi hitullu na'am abinda shi mai muhtasar ya ce a sharaɗinta rihabuhu abinda shi mai hutu ya ce sharɗin ingancin juma'a in daƙal marjidu a wita sarci sufufu in daƙal marjidu a wita sarci sufufu a kenan idan masallaci ya kasance bai kukumta ba ko sahu sa daidaita ba to babu sallah kenan ko to wannan abinda abdu sami al'abi ce karkashin wannan matsala ya ce nan mai muhtasar ya tahi alagaril mashuri masha mashuri ya tahi akan kaudin da ba mashuri ba kaudin da an mashuri ingancin sallar juma'a ga farfajiyar masallaci ko hanyoyi masu saluwa da masallaci ko da masallaci bai kukunta ba ko da sahu sahu bai daidaita ba wannan shi an mashuri kenan nan mashal musannifu alagaril mashuri abdu samir abi maduguna uban tahiya na'am gaban masallaci da gidajen mutane da hanutun hanutun wadarun hanutun wadarun wa fi ma'anar jami'i mm. fi haƙƙi gairihi ga wanda ba liman ba rihabuhu wa tsulukur mutasarritu bihi rihabuhu wa tsulukur mutasarritu bihi shi adda ma'anar jami'i fi haƙƙi gairihi ga wanda ba liman ba shi liman bai sallah cikin tsuluku bai sallah cikin rihabu duk wanda masallaci kukunta ba a ce ya to liman bai samu isa ba zai tsaya cikin harfajiya a bishi nan ko zai tsaya cikin hanya a bishi nan shine mai iziya ke cewa wa fi ma'anar jami'i fi haqqi gairihi rihabul marjidi wa turuqul mutasil bihi waɗanne wanda ya salla cikin shago wanda ya salla cikin shago bai da sallah wanda ya salla cikin gidan wani ko shige hogarka wani bai da sallah ko sahu ya kawo nan ba masallaci na ba bai da ma'ana jami'i eh kalimar shahada a to wannan tasiri na babu komi ga haka nan bayan wai shi kafiri kama irin a kirista in yin musulunta bayan an ce mishi ce a shaɗu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi sannan kuma yace ashhadu anna isa abduhu wa rasuluhu to wannan dai-dai na babu komai ga wannan alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya alhamar rahimin ya alhamar rahimin ya rabbal alamin Allah muna roƙonka Allah ka gyara mana halayen mu Allah ka taimake mu ga sha'anin mu na addinin mu Allah ka yi mana jagora ga dukkanin lamarorin mu Allah muna roƙonka Allah ka biya mana dukkanin bukatocin mu Allah ka inganta mana zahirin mu Allah ka inganta mana ba'inin mu Allah dukkanin abin da ke zama alheri gare mu ka ba mu ikon aikatawa Allah dukkanin abin da bai jawo alheri gare mu duniyar mu da lahirar mu ka ba mu ikon nisanta ta duwa da muka so ne ya rabbal alamina Allah ratun gana mu Allah ka sanya mishi albarka Allah ka buɗa mu da basiran mu Allah ka haskaka mu da basiran mu Allah ha gane shi abinda bamu gane ba abinda mun ha gane Allah ka sanya mishi albarka ka ba mu ikon aiki da shi Allah muna ka dukkanin rayuwar mu Allah ya rabbal alamin Allah ka sanya mata albarka Allah aika mu gaba ɗaya ka sanya su cikin bidayar daka Allah muna ka Allah ka ba mu ihlasi qawlan wa fi'lan wa yatan Allah ka karɓi ayyukan mu sarfa mu adalan dukkanin abin da ya tsananta Allah ka mana sauki ne Allah ka san gurukanmu ka san mu Allah ka biya mu Allah dukkanin masu bukatoci ka san su ya rabbal alamin Allah ka biya su Allah wa'an sun ka azama nauyin addu'a maza da mata Allah ka san gurin kowa ka san bukatar kowa Allah ka biya su Allah marasa lahiya Allah ka ba su lahiya masu lahiya Allah ka ba su ikon gode ma lahiya ya sarrafa lahiya ga inda ka umurta rabbul alamin Allah muna roƙon ka sanya mu cikin bayan ka yunka. Allah ka yarda da mu ka sa mu cikin bayan ka yardaddunka Allah muna roƙon ka gafarta mu ka sanya mu cikin bayan ka gafartattunka Allah muna roƙon ka Allah ka ba mu iko yi muka da a zahirin wa batinin bi haƙƙi asma'ikal husna wa ta ula Allah muna roƙon ka Allah kai mana kariya daga kowace irin bata Allah dukkanin abin da a bata Allah kai mana kariya daga gare shi Allah ka tabbatar da mu akan shirya Allah ka yi mana kariya ga imaninmu daga sharin shaidan ya rabu alamina Allah muna roƙonka Allah ka taimaki addinin musulunci ka taimaki masu taimaka ma addinin musulunci Allah jagororin masu taimaka ma addinin musulunci Allah ka taimake su Allah muna roƙonka Allah masu taimakon addinin musulunci ko da ƙarfi ko da ilimi ko da dukiya ko da shawara Allah ka taimake su Allah muna roƙonka masu taimaka muna ga sha'anin gana mu na karanci karancin mu ya rabbal alamin Allah ka taimaka musu duwan sun ka ba mu sadaka ya rabbal alamin ga taimako na gina wannan aiki ya rabbal alamin Allah ka taimaka musu Allah dukkanin sun ka taimaka muna akan samun nasara ga wannan ayyuka da muka ya rabbal alamin Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara ga dukkanin al'amuran su Allah wanda ka son taimaka bai da abin taimakawa Allah ka hore mishi Allah ka bashi ladanni ya shi ya rabbal alamin Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hindad dunya wa azabil akhirah wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a takaitaccen bayani ko ƙarin bayani game da ba ko mukaddama da na rubuta kwarkon mukaddama da na rubuta cikin haɗabu take aikin haɗabu na ɗauko ba ƙauli na bane abinda abba ya ɗaya kusan kila abinda da na rubuta ciki bai da yawa kwarai amma mahimmanci duk a aikin da haɗabu yana shi na ɗauko ni mukaddama da shi don mai son ƙarin bayani